الحمد لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا شريك ولا شريك له في حكمه أحد رفع السماوات بغير عمد والصلاة والسلام على خير العباد نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والمجد وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أنكم مجزيون في يوم الجزاء على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاستعدوا لذلك اليوم العظيم الذي تبلى فيه السرائر ولا ملجأ يومئذ ولا وزر وإنما إلى ربكم, إلى ربكم المستقر عباد الله الدين الإسلامي معاملة بين العبد وربه وبينه وبين العباد ومعاملة العباد قائمة على بذل الخير وكف الشر فمن جمع بين الأمرين فهو المسلم السعيد ومعاملة العباد مآلها إلى معاملة الرب لأن المسلم يقوم بها امتثالا لأمر الله ورسوله ولم يشرع الإسلام مكارم الأخلاق وينهى عن مساوئها إلا لنفع العباد بعضهم بعضا ونشر الخير ودرء الشر والجمع بين الأمرين عسير والجمع بين الأمرين عسير على كثير من الناس فمن عجز عن الأول فلا يعجز عن الثاني لأنه لا خير في فاقدهما جميعا والناظر في نصوص الكتاب والسنة وما أكثرها يجد ذلك واضحا جليا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الأمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك أخرجه الشيخان تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك جملة قصيرة في ألفاظها ولكنها جامعة في مدلولها وما أعظم هديه عليه الصلاة والسلام وإن الإسلام يذهب بعيدا من ذلك ويحصر الإسلام كله بجملة واحدة في الكف عن أذية الناس وتحقيق سلامتهم يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أخرجه الشيخان لو عمل المسلمون بهذا التوجيه النبوي العظيم لما اشتكى جار من جاره ولا أخ من أخيه ولا صديق من صديقه ولا حاكم من محكوم ولا رعية من راع ولا زوج من زوجه ولا أحد من أحد عباد الله إن الإسلام بجعله الكف عن الشر صدقة إنما يحرص على بناء مجتمع آمن خال من الفتن والظلم والخيانة والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض ولم يكتف الإسلام بحث المسلم على كف شره عن الناس بل أمره بإبعاد ما يؤذي الناس عنهم فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قلت لرسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا وقال لا وأمر الأذى عن الطريق أخرجه مسلم عباد الله غفر الله يا رجل أذال ما يؤذي الناس عن الطريق فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث مشهور بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له أخرجه البخاري عباد الله قارن ذلك إخوة الإسلام بما يحدث في حياتنا اليومية فما أكثر ما يؤذي بعضنا بعضا عن عمد وقصد وبدون سبب وكم نمر بما يؤذينا ويؤذي المجتمع فلا نحاول إبعاده وكم نرمي في الطرق العامة وفي الأحياء ما يؤذي الناس ولا نبالي وليس ذلك إلا دلالة على ضعف الإيمان وبذلك يحرم المسلم نفسه الخير الكثير فإن بلوغ منزلة الكف عن الشر لا يمكن إلا بصحيح الإيمان وتعميق بتصحيح الإيمان وتعميقه في القلب لأن الإيمان هو الأصل وهو كالشجرة إذا تأصلت واقتني بها بالسقي أثمرت ثمرا طيبا أم ثمرا طيبا وإلا فلا ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان الكامل أمن لا يكف لسانه عن أذية الناس فقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وذلك كله إنما يدل على أن الإسلام يسعى بغرس هذه المعاني إلى التأكيد على مبدأ كرامة الناس وإشعار المسلم بعظم مكانة أخيه المسلم وأن الحفاظ على كرامته جزء من مسؤوليته اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها هذا ما أقول فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها مسلمي بايان قد أجا الله مدكتين سلكي لين سلم بسلاتي قال نبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجيز أوران الله متنا cewa akwai ranar da za ta zo za mu tsaya gaban Allah za a saka in alkhairi ne za a saka mana da alkhairi in kuma sharri ne za a saka mana da sharri Allah ya kiyaye mu shiri ga wannan rana ranar da za a tona asirin mutum akwai laifin da kai abu a sarari kowa ya sani akwai laifukan da muke aboye ba wanda ya sani amma wancan rana Allah zai fito da dukkanin abubuwan da muka aboye idan Allah ta'ala bai gafarta mana ba wancan rana babu wata mafaka babu inda mutum zai sa kansa sai fa ya tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala addinin musulunci mu'amala ce tsakanin bawa da ubangijinsa sannan mu'amala ce tsakanin ka da sauran mutane mu'amala da mutane mu'amala da mutane ta yau da kullum an gina ta ne akan kowa ya aikata alkhairi ya yi uwansa alkhairi ya kuma ya kawar da sharrinsa daga gare su mu'amalarka da mutane to kowace fuska abin da ake so ka tabbatar da cewa ka ba mutane alkhairi kuma ka tabbatar da cewa ka kawar da sharrin ka daga gare su baka cutar da su ba to duk wanda ya zama ta yana rayuwa akan wannan tsari to babu shakka wannan shine musulmi wanda ya rabauta domin mu'amala da bayi ita ma mu'amala ce da Allah domin Allah ne ya umarce mu mu kyautata wa mutane mu musu alkhairi kada mu cutar da su abinda ake so shi ne mutum ya hada dukkan nan guda biyu ya zama wato kullum mu'amalarka da mutane alheri ne yake sa daga gare ka zuwa gare su kuma baka cutar da su idan duka biyu ya gagara sun gagara to alal akalla ka iya kokarinka kaga cewa baka cutar da mutane ba in baka yi musu alkhairi to kada ka cutar da su to kowa ya wajaba ya kiyaye wannan din hadisi abu huraira ta cikin buhari da musulun ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani aiki ne ya fi falala ya rasu lallai sai manzan Allah ya ce aikin da ya fi falala shi ne imani da Allah da yin jihadi saboda Allah sai tambaye shi wani bawa ne idan aka yanta shi an fi samun lada ya fi falala sai manzan Allah ya ce wanda ya fi kima a gurin mutanensa bawan da ya fi kima ya fi tsada idan mutum ya yanta shafi lada sai tambayi shi ya rasulallah idan ban samu na aikata hakan ba domin wani aiki na aikata alkhairi ka yanta tabawa ka isar da alkhairi ga wani idan ba zan iya yin wannan ba ba ni da hali ba ni da dukiya sai Maza Allah ce da shi ka taimaka wa mutane wani yana da wata sana'a ka taimaka masa idan Allah ya sanar da kai wata sana'a wani bai san sana'ar ba da wannan sana'a ta hannunka ka taimakawa wani ko kai masa aiki kyauta ko ka rage masa farashi ka dai aikata alkhairi sai ce ya rasulullah idan aiki ma ya kasa aikin alheri ma na kasa yi ban iya sana'a ba ko in na iya sana'a amma ban samu damar da zan aikata alkhairi ga wani ba sai manzon Allah ya ce abinda zaka yi shine ya zamanto ka tsare kanka ka bai isa ga mutane ba baka cutar da kowa ba in ka yi haka to ka yi wa kanka sadaka baka yi cinaman wuni ba baka yi gulma ba baka yi ƙarya ba baka ci amana ba baka saba alkawari ba baka cutar da wani ba ba wanda ya cutu saboda kai in ka kiyaye wannan din ji manzan Allah kayi wa kanka sadaka ba sadaka kayi ba ba taimakawa wani kayi ba ba kudi ka bayar ba amma dai ka iya ka tsare kanka ba ka cutar da wani ba manzan Allah ce wannan tamkar sadaka ce to wannan jumla idan ka kawar da sharrinka daga mutane ka tsare sharrinka daga mutane jumla ce takaitacciya amma ta kunshi ma'anoni masu yawa wanda wajibi ne mu tsaya mu lura da wannan jumla mu fahimce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule yake gaya mana mutum baya zaman ta musulmi cikakke sai fa idan musulmai sun kubuta daga sharrin hannunsa da sharrin harshensa kowa yana amsa sunan musulunci amma waye ne musulmi na gari cikakken musulmi sai ka zaka lura da halayenka a gidanka matanka da yaranka mukotanka abokan aiki abokan sana'a abokan kasuwanci almajiranka ko malamanka duk wanda kake mu'amala da su sun kubuta daga sharrin harshenka sun kubuta daga sharrinka ba sa kuka da kai ba sa korafi akan mu'amalarka wani ba abinka haƙƙi to idan ya zama na ka kubuta ka tsira da wannan to kai ne musulmi na gari amma an matarka tana kuka da kai ka danne haƙƙinta yaranka suna kuka da kai makota suna kuka da kai wajen aiki ana kuka da kai a unguwa ana kuka da kai kana cutar da wannan ka hada wannan da wannan rigima ka hana wannan zama lafiya ko kana jin musulmin kwarai kake bisa ga wannan hadisin baka zama ta musulmin kwarai ba kana jin musulmin ka ansa sunan musulunci amma ba dai kake musulmi ba wanda kuma yau da dama yan wa musulmi mun mai da hankali akan ibada Salla masallaci azumi na nafula, kyamun laili zikiri amma wajen mu'amala ba ma ganin mu'amala a matsayin wata aiki ne na ibada to amma duk abin da yake idan baka kula da shi baka zama wajen cikakken musulmi ba tsalle wannan abin yana da girma to Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da mu yau makoci yana kuka da makocinsa dan uwa yana kuka da dan uwansa Shakikinka ka ne kana kuka da shi babu ‘yan wantakar aboki na kuka da abokinsa shugabanni suna kuka da talakawa talakawa suna kuka da shugabannin mace tana kuka tana nuna damuwa akan mijinta namiji haka suna nan da yau a yau babu abin da ya kawo wani illa ɗaya ɓangaren yana cutar da ɗaya ɓangaren yawan musulmi manufar musulunci da koyar da cewa musulmi kada sharrinsa ya isa ga wani ana so ne a samar da wato al'umma wadda take zaune cikin zama lafiya babu cutarwa babu zubar da jini babu zubar da mutuncin mutane kowa yana cikin walwala da kwanciyar hankali abinda ake so a tabbatar kenan amma duk sanda musulmai ba su kiyaye wannan ba to magana zama lafiya to sai da wani ikon Allah kamar da muke gani a yau Abin da muke gani a zahiri shi ne waɗanda sun dauki makamai suna karkashe mutane babu shaka wannan abin damuwa ne amma an kabar su a gefe mu da ba mu dauki makamai muna karkashe mutane ba abubuwa nawa waɗanda muke yi suna kawo barazana ga zama lafiya wani ya ci bashin wani yana da halin ba zai biya ba Ba ka sa cikin damuwa ba ka tayar masa da hankali kila ba da abincin gidansa a sanadira wani wani sai jarinsa ya karye saboda ba su suka yaba mutane sun kisi ya kuwa suna da hali wannan barazana ce ga zama lafiya mutumin da ke kullum ya haɗa sharri shi ne aikinsa bai doki makami ya kashe mutane ba amma kuma ya hana mutane zama lafiya to irin wannan suna nan da yawa ya samu musulunci ya dunkula magana zance cewa in ka hana sharrinka ka tabbatar da cewa baka cutar da mutane ba kai wa kanka sadaka wannan abin yana da girma kwarai daga sayan uwan musulmi musulunci saboda tabbatar da cewa ka tabbatar da cewa baka cutar da mutane ba kuma bayan haka kuma duk abin da zai cutar da mutane kada ka bari ka kawar da shi ababai ne guda biyu kai kada ka cutar da mutane in kaga wani abu zai cutar da mutane ka kawar da wannan abin ka tsare wannan abu kada ka ce ba ruwana abu warzatul aslami ita mu yi manzan Allah sallama ce ya allah ba mamaki ka riga mu gidan gaskiya ka riga mu gidan gaskiya ka bar mu a duniya ka koma ga Allah saboda haka ka bani wani guzurin da zai mu amfani ya rasulallah wato manzan Allah zai bari duniya to bayan manzan Allah me abin da za su yi riko da shi wanda zai amfane su tun baya ce takaitacce amma tana da muhimmanci sai manzo Allah sallama ya fada masa wasu abubuwa daga ciki yace ka kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan titi yace wannan guzuri ne wanda zai amfane shi kawar da abin da zai cutar da mutane akan titi guzuri ne zai amfane ka a lahiranka titi na kowa ne amma kana tafiya kaga wani abu zai cutar da mutane kada ka ce ina ruwa na titin gwamnati a'a ka tsaya ka kawar da wannan abun aiki ne na gina lahiranka to inda har ana so ka kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan titi ina ko ka zo ka kawo ka jefar da abin da zai cutar da mutane akan titi wanda ake musulmi ne ka san wanda abin yana cutar da mutane ka zo ka jefar akan titi an yi magana ina ruwanka ai titin gwamnati ne zai wa haka miki abin yana cutar da mutane a kan titi ana gani ya yi sati sati biyu sati uku wata kowa yana gani kowa zo ya kewaye ya wuce ba wanda zai tsaya ce mu zo mu gyara wannan abu ha wannan duk alama ce ta raunin imani wato mu kanmu ba mu so wa junanmu alkhairi ba kowa ta kansa yake ta wannan ba musulunci ba ne yawan musulmi a sanadiyar kawar da abin da ke cutar da mutane akan titi wani ya shiga gina aljanna hadisi ne shahararre malamai sun sha mana wani mutum yana tafi akan titi ya ga reshen bishiya kaya ce reshen ya shiga titi tsaya tsaya ya kalli reshen ya ce wannan fa zai ya cutar da mutane ya kawar Allah ya yarda da shi Allah ya sa shi gidan aljanna duk aikin minti biyu ne amma kina wani ita kiyamul layl ita azumi amma bai samu aljannan ba shi abin imani da Allah ne yadda da umarnin Allah samu yaƙini da Allah akan wannan aikin Allah ya sa shi gidan aljanna to amma yau rayuwar mu a Najeriya yau in ka duba kowa yana gani zai rayu ne idan ya cutar da dan uwansa har idan mutum ya samu wani matsayin da zai cutar da mutane ana haba-haba da shi ana maraba da shi ana cewa ya haye rumi abin da yake yi cutar da mutane shiga hakkin mutane a ce ya haye ta akwai bala'i Da wannan bayar da za a samu a zama lafiya saboda haka wajibi ne mu zamanto masu san alkhairi ga mutane kuma masu kawar da cutar daga mutane to sha samu za'ar salama karantar musulmi bai zama cikakken mu'min sai idan ya tsare harshensa cikakken mumin ba mai yawan suka bane ba mai la'ana bane ba mai yanzu magana ba ba mai mummunan maganganu bane domin mummunar magana da la'ana da suka cutar da mutane ne mumin wannan ba aikinsa bane kuma musulmi wajibi ne mu kiyaye waɗannan abubuwa saboda tsare haƙƙin musulmi da kuma kiyaye dokokin Allah